وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك وتعالى mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na abdullahi bin mas'ud ne ko? a nan tudun fulani ake cewa ko jihar kaduna najeriya a wannan yammaci na asabar daren lahadi 29 ga watan zulqaida hijira na da dubu 1431 ko wanda ake kwatanta shi da kalandar bature shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma wannan muhadara kamar biyan bashi take a kaina domin kafin azumin ramadana da ya gabata an shirya zan gabatar da muhabara a cikin wannan masallaci a karo na farko to sai Allah ya kaddara a wannan yammaci an yi ruwa kwarai da gaske hakan ya hana a gabatar da muhabarar yadda aka tsara a madadin haka sai aka yi yan nasihohi kuma aka tashi a kan in Allah ya kai mu bayan sallah lami lafiya za a shirya wata laccar domin ta zama kamar biyan bashi to kuma aka shirya Allah ta'ala ga shi ya ba mu ikon haduwa a cikin dai shi wannan masallacin domin sauke wancan nauyi ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka kuma ya ba mu dacewa ya yi mana gab da katar wajen faɗin daidai da nisantan abin da ba daidai ba kamar yadda aka gabatar matashiyar maganar mu a wannan yammaci an mata take da falalar gon na watan zulhijja wannan muhadara ko mawdu'i babu shakka ya dace da lokacinsa tunda dai muna fuskantar waɗannan kwanaki ne na zulhijja wannan yasa za mu ga ajiya juma'a masallatai da yawa hutubobin da aka gabatar na juma'a tarkizi ne da zaburarwa da faɗakarwa gare mu baki ɗaya akan waɗannan kwanaki masu alkhairi masu albarka da kuke fuskanta don haka idan aka shirya wata muhadara irin wannan a daidai irin wannan lokaci babu shakka muhadarar za ta zama ta dace da lokacinta da munasabar da ake ciki da kuma halin da al'umma za su samu kansu a cikin kwanaki kaɗan ba mamaki an ga wata ta yadda zai zama gobe ɗaya ga watan bilhijja ba mamaki ba a gani ba gobe talatin ga watan bilhijja kenan jibi zai zama ɗaya ga watan zulhijja talatin ga watan zulqa'ida gobe sai ya zama jibi ɗaya ga watan zulhijja ala kulli halin abin da ya dace da lokacinsa don haka nake ganin babu shakka tunanin da aka yi na samar da wannan mawdu'in a wannan lokacin tunani ne mai kyau kuma yana roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu abubuwan da za a faɗi sannan ya ba mu ikon aiki da alkhairan da za a faɗi din insha Allah yana sane da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita waɗansu lokuta akan wasu ya kuma bayyana falala ta waɗansu zamuna ko waɗansu munasabi akan wasu don haka yana ƙoƙari a kowane lokaci wajen ganin ya rabauta da alkhairan da ke tattare da waɗansu munasabobi na musamman ko waɗansu lokuta keɓantattu da ake sa ran bawa ya yi ƙoƙarin ganin ya samu ƙarin kusanci zuwa ga Allah ta baraka wata misali musulmi yana sane da cewa Allah ta'ala ya zaɓi ranar juma'a akan sauran ranaku kuma ya fifita wannan rana ta juma'a da waɗansu ayyuka da nau'o'in falala da daraja akan sauran ranaku kamar yadda Allah ta'ala ya zaɓi watan ramadan ɗungurungun ɗinsa wata na tara a cikin jerin watannin musulunci akan sauran watannin duniya baki ɗaya ya fifita daren da ake kira lailatul qadari akan sauran darare na duniya baki ɗaya ya kuma keɓe shi da waɗansu darajoji da nau'o'in falala a kan sauran darare na duniya baki ɗaya to haka nan ma Allah ta'ala ya keɓe ya fifita ya zaɓi ranakun goma na farkon watan zulhijja da waɗansu falaloli da darajoji da alkhairai da kuma nau'o'in ibada da ke kai mutum zuwa ga samun kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala akan sauran kwanaki na duniya baki daya malamai sun yi kai kawo dangane da goman farko na watan zulhijja idan an kwatanta shi da goman ƙarshe na watan ramadan wanne ne ya fi daraja ko ya fi falala ko ya fi alkhairi tsakaninsu amma shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya alharrani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala da aka yi masa irin wannan tambayar kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa ɗinsa kuma yana cikin alfatawal kubura ya ce kwanaki goma ko ranaku goma na farkon watan zulhijja sun fi ranaku goma na ƙarshen watan ramadan amma darare goma na ƙarshen watan ramadan sun fi darare goma na farkon watan zulhijja da rasha da masu ahalus sunna wal jama'a suna da tsari ba sa ɗaukan nafsosi su masu kama karya ba tare da sun tattaro duk abin da nafsosin suka kunsa ba bisa abubuwan da suka zo cikin alkur'ani da ingantattun hadisai dangane da matsalar su tattara su sannan su yi masa hukunci kowanne daidai da yadda su ai a ka'idar hadisi mun san cewa malamai na cewa in hadisai guda biyu aka ga kamar sun yi karo da juna to ba kawai ɗaukar ɗaya ake a watsar da ɗaya ba ba kawai yin kuɗin gora ake gare su ba bas. dama dai hadisi ko dai ya zama to munkam ne wato bai saba ma kowane hadisi ba ta kowace hanya ba ko ya zama to ya saba ma wani amma za a iya haɗa su a aiki da su sai ya zama to mukhtalaful hadisi kenan idan ba za a yi aiki da su ba to sai a duba a gani yaya za a yi in ba za a yi aiki da su duka ba in ko za a iya to asali a yi aiki da su duka sukan ce aljam'u muqaddamun ala tarjihi in amkana li'anna i'malal dalilaini aula min tarhi ahdihima a tattara bayanai da suka yi kaman karo da juna kowanne ya aiki da shi inda ya dace shi ya fi da ɗauki daya a wasan da daya in dai zai yi aiki da su amma idan ba zai yi ba sai a duba tarihi shin akwai wanda aka faɗi kafin wani idan akwai to akwai ka'idar cewa sai a duba a ga annashekh wal mansur wanne ne ya zo daga ƙarshe to shi ne ya shafa wanda ya zo daga farko idan ba zai yi ba to sai a duba a ga wanne za a rinjayar akan wani shi ne suke kira a tarjih wanda malamai irin su ibn hibban da ibn khuzaima suka bi diddikin hanyoyin yin tarjihi suka ga za a iya tarjihi a dalilai arba'in zuwa hamsin amma shi jalaluddin suyuti abdurrahman kenan a cikin tadribin rawi sharhin da ya yi wa littafin takrib ko kuma a taisir na musulun hadith na al'imamun nawawi ya kawo hanyoyi guda ɗari da goma da ake iya bi domin a yi tarjihin dalili a kan wani amma in aka fi wannan kuma ya gagara to sai a yi abin da ake kira a tawakko sai a tsaya ba za a ɗauki ko ɗaya daga cikin sai aiki da shi ba har sai bayanai sun bayyana nan gaba don a sanya abin yanzu to haka malaman sunna suke rakkaza dalilansu su kuwa malaman bid'a sukan ɗauko dalilai da shubuha sai aiki da guda ɗaya sai watsi da sauran to shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala abinda ya lura da shi shine dararen ramadan akwai lailatul qadr Wadda Allah tabaraka wata'ala ya ce khairu min alfi shahr wannan daren ɗaya yin ibada ciki in aka dace alkhairin da ke ciki ya fi alkhairin da ke cikin wasu dararen banda irin wannan dare din na tsawon shekara 83 da wata hudu watanni dubu ɗaya ke irin wannan daren babu a cikin watan zulhijja gaba ɗaya to amma kuma a cikin ranaku na watan zulhijja akwai yau tarwiyya ranar da alhazai ke fita daga garin makka zuwa mina su kwana don tattali da kintsi da tanadi zuwa ga arfa akwai ranar arfa ranar da tafi kowace rana daraja aka fi yawan kyanta bayi daga wuta allah ke alfahari da wannan ranar ga mala'ikuma a cikin waɗannan ranaku na goman farko na watan zulhijja akwai ranar layya wadda ita ce rana mafi girma a wajen Allah ta'ala a cikin ranakun duniya baki daya a shekenan idan ana magana ranaku ne wato daga fitowar alfitir zuwa faduwar rana goman farko na bilhijja sun fi ranaku na kowane wata na kowane lokaci a duniya gaba daya amma idan ana maganan darare ne kuma to darare goma na ƙarshen watan zulhijja sun fi dararen da ke cikin kowane wata a duniya in ma daga cikin wata ramadana wato dararen da ke cikin goman ƙarshe na ramadana sun fi dararen da ke cikin kowane wata a duniya kina a takaicen takaitawa za mu fahimci cewa babu shakka darare ko kuma ranaku goma na farkon watan zulhijja ranaku ne masu daraja kwarai da gaske kuma ranaku ne da ya kamata a yi dirasa kamila a kansu domin a game suka kunsa da kuma irin alkhairan da ke cikinsu da irin ayyukan da ya kamata mu musulmi mu ba da himma wajen ganin mun aikata to don cimma wannan burin na kasa ita wannan muhadarar zuwa gida hudu kashi na farko zai yi magana akan falalar goman farko ɗin na wannan wata na zulhijja da muke fuskanta sai ɓangare na biyu ko kashi na biyu zai tsokace kan keɓance-keɓancen goman farko na watan zulhijja sai ɓangare na uku zai yi magana akan ayyukan da ake son a yi a goman farko na watan zulhijja sai kashi na ƙarshe wato kashi na hudu zai yi gana kan darussan tarbiyya da ya kamata musulmi ya koya dangane da goman farko na watan zulhijja a ƙarshe kuma sai mu kammala ta hanyar khatima goman farko na watan zulhijja ranaku ne masu yawan falala kwarai da gaske kuma falalan na kunshe cikin alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ma maganganun magabata na kwarai daga cikin falalar goman farko na watan zulhijja kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokaci ne na yawaita ibada kuma su ne mafifitan ranakun duniya baki daya domin hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma min ayyamin al'amalu salih ahabbu ila allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr qalu wal al-jihad fi sabilillah قال ولا الجهاد في illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi ولم يرجع من ذلك بشيء manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce babu waɗansu ranaku da kyawawan ayyuka suka fi soyuwa a wajen Allah fiye da waɗannan ranaku guda goma na farkon watan zulhijja sai aka ce ya manzan Allah hatta ma jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai falala da soyuwa a wajen Allah a waɗannan kwanaki goma na farko watan zulhijja ba kamar ayyuka ko mutlak sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ce walal jihadu fi sabilillah ko yin jihadi dan ɗaukaka addinin Allah a kowane lokaci daga cikin lokuta bai kai daraja da falala da soyuwa ba a wajen Allah fiye da ayyuka na kwarai na alkhairi kyawawa da za a yi a goman farko na watan zulhijja sai dai fa mutumin da ya fita ya ba da ransa da dukiyarsa gaba ɗaya don ɗaukaka addinin Allah kuma da ya tafi bai dawo da komai ba dukiyar ta ƙare rayuwar ma ta ƙare ya zama an kashe shi ya yi shahada wajen ɗaukaka addinin Allah sa'an nan ko bai dawo ba a dawo da ko kwandala ba tasa to yanda mutum ya zama da rayuwarsa da dukiyarsa sun kare karkar a wajen ɗaukaka addinin Allah wajen yin jihadi to wannan falalarsa aikin da ya fi soyuwa wajen Allah fiye da ayyukan alkhairi na kwarai da za a yi a goman farko na watan zulhijja kun koga ba ko da yaushe ne ake samun wannan ba domin mutum na iya zuwa jihadi amma kuma ya nasara ya dawo dukiyarsa ma ba ta ciwon kai ba kuma shi rayuwarsa ba ta ƙare ba amma ya samu lada na yin jihadi duk falalar da ake samu ya samu amma dai bai rasa rasa ba bai rasa dukiya ba Ha Salima wata dukiya ya samu a matsayin ganima ana iya samun mutum ya fita ya tafi jihadi ya rasa ransa amma da zai fita bai tafi da kwandala ba don bai da shi kila ma sai da aka taimaka masa da abin hawa ko makamin da zai yaƙi ana iya samun mutum ya tafi da dukiya dukiyar ta kare amma shi ya dawo ko da ko da rauni amma dai bai rasa ran gaba ɗaya ba ba safai ne akan fita a rasa ran a kuma rasa dukiya gaba ɗaya ba to wanda duk ya samu wannan to aikin da ya fi soyuwa wajen Allah fiye da ayyukan da za a yi a goman farko na watan zulhijja amma in ba a haɗa biyun nan ba rayuwa ta tafi dukiya ta ƙare ba a wajen jihadi ba wanda aka yi don Allah ba to ba a kai lada ko ba a samu yin aikin da yake mafi soyuwa wajen Allah ba kamar aikin da za a yi ko ayyukan da za a yi na kwarai na kirki na gari karɓaɓɓun ayyuka wajen Allah a cikin goma farko na watan zulhijja Allah tabaraka wata'ala ya yi rantsuwa da kwanaki goma na farkon watan zulhijja domin kuwa a cikin surat sura ta tara kenan aya ta ɗaya zuwa ta biyu, Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wal wa layalin kuma yana rantsuwa da alfijir ko lokacin fitowar alfijir wa layalin ashr da darare goma waɗannan darare goman kamar yadda al'imamu bin kafir rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin tafsirinsa tafsirin ƙur'anin abin ibn abbas da abdullahi bin zubair da mujahid sun ce layalin ash ana nufin darare goma ne na farkon watan zulhijja kenan tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da darare goma na farkon watan zulhijja abinda za mu fahimta a nan shine waɗannan darare suna da daraja kuma dama darare suna zuwa kafin ranaku ko yini kenan dararen tun da an rantsuwa da su to yinin da suka kunsa yini ne mai daraja mai matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun san cewa Allah ta'ala baya rantsuwa da wani abu face abin da yake muhimmi kwarai da gaske haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci ranaku goma na farkon watan zulhijja a cikin alkur'ani mai girma ya kuma nuna muhimmancin su ya nuna cewa lokaci ne da ya dace a ambace shi ambato mai yawan gaske domin a cikin suratul hajji sura ta 22 aya ta 27 da aya ta 28 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'azzin fin nas bil hajj ya tuka rijalan وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات الله تبارك وتعالى يتي كما كي شيلا كبار سنروا كياياتا أنبتا حجي أتكي متانا ياتوك رجالا ذات زومك don yin aikin hajjin nan rijalan suna masu tafiya a kan kafafunsu ko abin hawa ku da ba da a kafa ake zuwa kafin a yi mota a yi jirgin ruwa a yi jirgin sama ba idan mutum zai tafi ba wata uku ko hudu ke dauka ba ko ma biyar ko shida ya yi sallama da kowa ya bar wasiya ya kama hanya ya tafi mafi yawancin hausawa da ke zauna a sudan sun tafi aikin hajji ne suka makali suka kasa karasawa ko kuma wajen dawowa suka kasa karasowa gida saboda haka suka yi zango shi yasa ma ake kira wurin zango suka zauna shi kenan suka zama 'yan sudan hausawa ne masu magana da harshen da muke magana akwai katsinawa akwai zazzagawa akwai ganawa akwai kaza akwai kaza duka don haka za a zo maka rijalan a kan kafa leg bends motar kafa wa ala kulli damirin haka nan za su hawa kan dabbobi wanda suke masu ɗaukwararrun ciki dabbar da aka batta ta ciwo ta ci abinci sosai na tsawon lokaci sannan aka wahal da ita ta hanyar hana ta abinci na wasu kwanaki da kan zama ɗankwararri ya ta kira bamir ta fi sauri ta gudu ta fi jure wahala za su zo maka kan raƙumar da ake kira bamir min kulli fajjin anik daga kowane sasanni masu nisa na duniya sai Allah ce li yashhadu manafi alam domin sa shaida abubuwan amfani gare su wanda malamai suka ce lokacin aikin haji ashe bayan ko kuma ɗoriya kan ayyukan ibada da za a yi akwai shaida abubuwan amfani da suka hada da saye da sayarwa na fi ayyamin ma'lumat kuma sa ambaci sunan Allah a cikin waɗansu kwanaki sanannu an rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ardahu yana cewa al-ayyamul ma'lumat sune ashara ayyam min dhil kwanaki goma na farkon watan dhil sune ayyamun ma'lumat kun ga ashe Allah ta'ala ya ambaci waɗannan ranaku goma na farkon watan zulhijja a cikin sa mai sarki. abu na hudu ranaku goma na farkon watan zulhijja su ne ranaku mafi girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ayyukan alkhairi mafi soyuwa a cikinsu haka kuma ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja sun fi tsarki a wajen Allah kuma sun fi girman lada hadisi ya tabbata ruwayar al-Imam Ahmad cikin musnad dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma min ayyamin a'zamu inda Allah wala ahab al'amalu amalu hinna min hadhihi ashara babu waɗansu ranaku mafi girma a wajen Allah kuma ayyuka a cikinsu ya fi soyuwa wajen Allah fiye da waɗannan ranaku goma na farkon watan zulhijja al'imamu darimi a cikin sunan ɗinsa ya roci hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min amalin azka inda ma wala a'azam hajaran min khairin ya amaluhu fi ashirar abuha babu wani aiki mafi tsarki a wajen Allah kuma ladan ya fi zama mafi girma kuma mafi alkhairi aikin da bawa zai yi fiye da ayyukan da zai yi a goman farko na watan layya ko watan idi babba wato watan sallah babba watan zulhijja waɗannan hadisai guda biyu na fa'idantar da falala da daraja da muhimmancin waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja waɗanda su ne kwanakin da muke fuskanta daga wannan daren abu na biyar da ke nuna falalar waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shine a cikin waɗannan ranaku akwai rana arfa wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya cika addininsa a cikinta ranar da Allah ta'ala ya fi yawaita yanta bayi, ranar da addu'a ta fi falala a wajen Allah domin hadisi ya inganta al'imamu muslim a cikin sahih ɗinsa al'imamun nasa'i a cikin sunan ɗinsa albayhaqi a cikin sunan ɗinsa sun rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma min yawmin akthara min an yu'tika Allah fihi 'abdan aw 'ama min an-nari min yawmi arafa babu wata rana da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi yawaita ‘yan tabawa ko baiwa a cikinsa fiye da ranar arba'a babu wata rana da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi yawaita 'yan tabawa ko baiwa daga wuta fiye da ranar arfa to kuma ranar arfa ranar tara ga watan zulhijja kenan kenan wannan rana da Allah ya fi yawaita 'yan tabayi daga wuta zuwa aljanna na cikin ranaku kuma na farkon watan zulhijja haka na al'imamu malik imamu darul hijira rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a cikin muwatta ɗinsa ya ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce afdalu du'a du'a yawmi arafa mafifici mafi falalar addu'a ita ce addu'ar da za a yi ranar arfa kuma ranar arfa kamar da muka ambata na cikin ranaku goma na farkon watan zulhijja dalili na shida da ke nuna falala da matsayi da darajojin da ke tattare da waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja na kunshe cikin wani hadisi wanda ke nuna falalar ranar layya domin a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja akwai ranar layya ranar da ake fara yanka dabbobin layya ake fara yanka dabbobin hadaya ranar da tafi kowace rana girma a wajen Allah kuma rana mafi girma a cikin ranakun hajji hatta a cikin ayyamul hajji to wannan rana ta layya ranar goma ga watan zulhijja ita ce rana mafi girma kai ita ce fa yawmul hajjil akbar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ranar da ayyukan ibada ko kuma ranar da aka fi yawaita ayyukan ibada a cikinsu na hajji duk sauran kwanakin babu ranar hajji ko rana daga cikin ranakun hajji da aka fi yawaita ibada kamar ranar layya ranar da ake fara yanka namomin ko dabbobin hadaya ranar da za a je a yi jifar jamratul akaba jifan farko da za a yi domin a wannan rana za a waye gari ne a musdalifa kamar da muka sani kwanakin hajji dai duk wasu wuce guda biyar ba yau tarwiya rana takwas ga wata a tashi daga makka a tafi madina a tafi mina a je can a kwana gari ya waye tara ga wata a tafi arfa a yi ne idan an yi ne rana ta fada a dawo musdalifa a nan za a kwana idan gari ya waye rana ta fito a yi gaba a tafi mina a yi jifan jamra ta farko daga mina jamra ta ƙarshe daga makka jamra mafi girma jamratul akaba idan an yi wannan jifa da yawa kusan fiye da rabin mahajjata za su tafi makka sai yi tawaful ifaba sai yi asa'i bai na safawar marwa sannan su dawo su yi yanka fi afki duk a wannan rana ake duk da cewa ana da dama a jinkirta wafin nan da sa'ayin nan har ma sai an gama ayyamul ayyamu mina in mutum bai samu dama ba duk da cewa ana da dama a jinkirta aski har sai gari ya waye idan ya zamanto ba a yi wato ba za a iya yanka ba duk da cewa ana da dama a jinkirta yanka har tsakanin dai cikin kwanakin mina a yanzu amma mafi yawan mutane na kwaɗayin ganin sun yi waɗannan ayyuka gaba ɗaya a wannan rana kenan wannan ranar ita kaɗai ranar goma ga wata za a je a yi jiba za a yi ɗawafi za a yi sa'ayi za a yi yanka za kuma a yi aski ayyuka biyar ake yi na ayyukan haji a wannan rana babu wata rana da ake mata wannan ayyuka a cikin ranakun ayyukan haji gaba ɗaya kamar ta to kuma wannan rana ita ce goma ga watan zulhijja kenan tana cikin goman farko na watan zulhijja al'imam abu dawud a cikin sunan ɗinsa ya rawaita hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna a azamal ayyami inda allahi tabaraka wa ta'ala yawmun nahar thumma yawmul qar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce lallai tabbas mafi girman kwanaki ko ranaku a wajen Allah mai girma ɗaukaka ita ce ranar layya yawmun nahar wanda Allah ya kira ta yawmul hajjil akbar thumma yawmul qar sa'annan yawmul malamai sun ce yawmul ita ce ranar da ke biye da yawmun nahar wato ka shagarin ranar sallah ba ko kashe garin ranar da ake yin jifan jamratul akafa dalili na bakwai da ke nuna falala da daraja da matsayin waɗannan ranaku guda goma na farkon watan zulhijja na cikin wani hadisi da albazar ya rawaito wanda ke nuna cewa ranakun nan goma na farkon watan zulhijja su ne ranaku mafi falala a duniya baki daya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce Abalu ayyamin duniya ayyamul ashar mafi falalar ranakun duniya gaba daya su ne ranaku goma na farkon watan zulhijjar Allah ya mu dace da falala da alkhairai da ke cikin waɗannan kwanaki to bayan wannan sai keɓance-keɓancen da waɗannan ranaku goma na farkon watan zulhijja ke da su bin didigi na bayanan da muka gabatar a baya da ma waɗanda ba mun ambata ba na nuna cewa waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja na da keɓance-keɓance guda bakwai khasa'is zaki. ko mai za guda bakwai na farko Allah tabaraka wata ya rantsuwa da su wal fajr layalin ash ba yiwa Allah ta'ala ya rantse da abin da ba mai daraja mai matsayi mai girma ba a wurinsa keɓance keɓance na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya kira waɗannan kwanaki a matsayin al'ayyamul ma'alumat kuma ya shar'anta yawaita ambatansa a cikinsu domin Allah ta'ala ce da ya shahadu fi alahu wa ya kurusmallah fi ayyamin ma'alumat kenan ya shar'anta yawaita zikiri a waɗannan kwanaki shi ya sa ma hadisi ya tabbata asali mawkufi abdullahi dan umar da abu huraira rabi allahu anhu ma sun kasance sukan shiga kasuwanni ma suna yawaita ambaton Allah suna kabbarbare Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sun kasance suna jin hatta kasuwanni su yi domin ana so a yawaita ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki bugu da ƙari daga safiyar ranar arfa ana so a yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala har zuwa ƙarshen kwanakin mina kamar da za mu bayani nan gaba insha Allah keɓance-keɓance na uku na waɗannan kwanaki kyawawan ayyuka a cikinsu ya fi soyuwa wajen Allah fiye da ayyukan da za a yi a wasu ranakun ba su ba na hudu a cikin waɗannan ranaku goma na farkon watan zulhijja akwai ranar tarwiyya ranar takwas ga wata da ake fita daga maka a tafi mina akwai ranar arfa wadda a cikinta ne Allah ya cika addini domin a cikinta ne aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a cikin waɗannan kwanaki akwai daren muzdalifa wanda dare ne mai falala mai taron alkhairi da albarka shi ne ake kira lailatul wannan dare na muzdalifa shi ake kira lailatul daren taro gagarumin taro babu daren da ake taro irinsa a duniyar nan gaba daya babu wannan daren kamar yadda babu ranar da ake yin taro a duniya gaba daya kamar ranar arfa to haka babu daren da ake mai taro a duniyar nan kamar daren musulmi domin akwai waɗanda ba su iya baro makka a ranar takwas ga wata sai dai su yi sammako ko kuma su shigo cikin dare wasu ma sammako suke yawa da safe su nufi arfa amma duk wani ma'aiki mai aikin hajji duk wani mahajjaci to yana filin arfa ranar tara ga wata kuma kun san akan samu shekarar da mutane dubu hamsin sittin suna yin aikin hajji an miliyan kai nake so in ce ana samun shekarar da ake samun miliyan biyar miliyan shida sai aikin hajji domin daga najeriya kawai akan samu dubu hamsin to ana samun miliyan biyar zuwa miliyan shida sai aikin hajji dukkansu za su taru a filin sannan kuma idan an taso daga arba kowa muzdalifa zai zo gaba ɗaya. ko da ko waɗanda ke ganin za a iya wucewa a kama hanyar mina gabanin alfijir ya keto mafi magana mafi karfi ta ce sai bayan dare ya raba sai dare ya wuce tsakiya kenan daga farkon daren har zuwa tsakiyar dare duk mahajjata na wurin duk da cewa wasu ba za su ƙara so wurin ba sai daren ya kai sai wajen sha biyu dare kafin su iso daga arfa saboda cinkoso saboda haka ake kiran wannan dare lailatul jam daren taro ba ko na abu da aka aiko mani ba dadewa ba ta hanyar email da na karanta haka abin sha'awa ne in saha inda ya inganta abin ta ba kula bai inganta ba muna alfahari da haka domin ya dace da hankali ya dace da shari'a wai wani ne yake kallon wani shiri da ake yi a wata tasha ta talbijin shirin kuma na musulunci sai ake magana akan abin da suke kira crowd management wato iya gudanar da tabbiyar da al'amarin taron jama'a mai yawa to sai ake magana akan to yaya ake iya gudanar da jama'a a manajin taron jama'a mai yawa shike nan sai aka ce ai idan an zo su musulmi ba sa ganin wahala suna salloli biyar kuma za a taru gaba daya a yi sallah a cikin masallaci kowace unguwa to sai ya ce aiko ana aiki domin yana ganin idan da za a samu mutane dubu ɗaya ma a lokaci guda aiko sai an ɗauki akalla awa ɗaya da rabi kafin a daidaita su su natsu a cigaba da musu bayani sai aka ce to amma idan kamar ranar juma'a ce to ana iya samun kamar mutane dubu biyu dubu uku ko fiye da haka a wani masallacin sai ce to ai wannan zai dauki kamar biyu kenan sai aka ce idan kuma ranar idi ne to ana iya samun kamar mutane dubu biyar ko fiye da haka a filin idi guda daya sai ce to wannan za a yi wajen awa hudu kenan to suna nan zaune sai aka nuno tashar saudiya za a yi sallah sai ya ga cincirin da mutane dubbai ko kusan miliyan lokacin aikin hajji ne za ana ta dawaji ba masaka tsinke hawa uku ana dawaji sai lokacin sallaye sai liman su dai ya ce istau sau sufufakum sai ya ga cikin minti daya duk an daidaitu gaba daya an natsu an yi shiru an fuskanci sallah kawai nan take aka ce ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan makon da ya wuce din ana ban wani labari an yi wani taro ne na duniya akan crowd management sai kasar saudiya suka halarci taron sai ana magana to adadin mutanen da za a iya wato gudanar da su cikin kankanin lokaci sai saudi aka ce kamar mutane ne suka zo kasar ku lokacin hajji sai suka ce mukan samu mutane miliyan biyar zuwa shida sai aka ce ku wannan taron ba da ku ake ba domin da za ku yi manaji mutane miliyan biyar ta ku ba ku cancanci ku halarci wannan taron ba don ba da ku aka shirya ba ana magana da waɗanda mutum dubu ɗari aiki ne gare su to wannan dare ana kiransa lailatul jam' daren taro to kuma a cikin waɗannan kwanaki yake sannan ranar layya ranar take mafi girma wajen Allah a fa cikin waɗannan ne saboda haka wannan daga cikin keɓance-keɓancen don babu wasu lokuta a duniyan nan babu waɗansu ranaku da suka tattaro waɗannan irin ranaku masu daraja da falala kamar ranakun nan goma na farko watan zulhijja abu na hudu ko na biyar da ke nuna keɓance-ɓancen waɗannan kwanaki shi ne, a cikinsu ne fa ake gudanar da ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar ne hajji a cikinsu ne yake domin mafi girman rukunan hajjin ana yin su ne a waɗannan kwanaki goma za a je a yi kwanan mina za a tafi arfa za a yi kwanan musdalifa za a yi jifa a yi ɗawafi a yi sa'ayi a yi yanka a kuma yi aski ko sai to ai suna yakin hajji me ya rage ai su kenan kwanakin da na wajibi ne amma kuma ba rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji ba abu na shida da ke nuna keɓance-keɓancen waɗannan ranaku su waɗannan ranaku sun fi goma sun fi ranakun goma wato ranaku goma na ƙarshen wata ramadan waɗannan ranaku goma na farkon watan zulhijja sun fi ranaku goma na ƙarshen wata ramadan na falala kamar yadda muka ambata cewa su kuma darare goma na ƙarshen wata ramadan sun fi darare goma na farkon watan zulhijja amma ranaku goma na farkon watan zulhijja sun fi ranaku goma na ƙarshen watan ramadan abu na bakwai da ke nuna keɓance-keɓancen waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shine falala waɗannan kwanaki ba ta taƙaita ga wani wuri ba ba ta kuma keɓance waɗansu mutane kawai ba ku duba ku ga don abin da za a yi na ibada galibi za ku iske ta keɓanci kawai wanda yake wuri kaza ne yayi ko kuma wanda ya ribanci lokacin kawai idan sallar juma'a ce wanda ya je sallar juma'a ne kawai samu lalar juma'a wanda bai je sallar juma'a ba dole azar zai idan azumin ramadana ne wanda ya azumin shine kawai dace wanda bai yi ba laifi ma yi kuma wanda ba zai yi azumin ba ko da ba da gangar ba ne shi falalan da ake samu na azumin ramadan shi bai samu ba sai dai bai da zunubi ne kawai sai dai kuma idan dama ya kasance yana ayyukan lada na azumin lokacin da yake da lafiya to yanzu bai da lafiya sai a rubuta mashi ladan ayyukan da ya kasance da yana yi lokacin da yake da lafiya yanzu ba zai iya yi ba amma waɗannan kwanaki da wanda ya je aikin haji da wanda yake zaune a gida bai tafi ba dukkan su suna da dama su yi ibadan nan kuma dukkan Allah ya ba su lada in ban da aikin hajjin ne kadai da wanda ya tafi aikin hajji zai yi shi wanda bai tafi ba zai yi amma duk abin da muka ambata na ibada wanda ya tafi da wanda bai tafi ba wanda ke da lafiya da wanda bai da lafiya duk za su iya rabauta da alkhairan da ke ciki to waɗannan su ne abin da na rairayewa dangane da keɓance-keɓancen waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja ko kuma kwanaki goma na farkon watan zulhijja to sai gaba ta uku waɗanne irin ayyuka ya kamata musulmi ya dage ya yi a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja diddigi na dalilai a ƙur'ani da sunna da maganganun magabata na ƙwarai da ayyukansu na nuna cewa akwai ayyuka guda bakwai da ya kamata a ce mutum ya yi su yau da duk bakwai bakwai muke abu na barko, tuba daga dukkan zunubai na ɓoye da na bayyane bisa sharuɗa sanannu na tuba domin waɗannan abubuwa da aka ambata na alkhairai da falala da darajoji kowa yana burin ya samu to amma idan zaka aikata ayyukan lada amma kuma kana yawaita zunubi ko kana tsala tsakanin kai da yan uwa musulmi na abubuwan da ka yi na rashin gaskiya gare su wanda zai sa ranar kiyama a kwashe ladan da ka samu a basu ai ka ba amfanin ba menene amfanin ba bare in ji bahaushe kare akwai mushkila ke dole ne mutum ya tuba daga dukkan zunubansa domin ya fuskanci waɗannan kwanaki yana mai zama sabon mutum ful ya gyara alaƙasa da ubangiji bana wata ala ya kyautata alaƙasa da Allah ta tabaraka wa ala wannan abu ne muhimmi kwarai da gaske amma idan za a yi haka a san cewa tuba na da sharuɗa sai an cika sharuɗanta ne kuma take karɓuwa sharuɗan tuba suna da yawa sun kai kamar guda bakwai Sharaɗi na farko ya zo cikin littafin al'akabari an nadamu alama fata mutum ya nadama ga abin da ya wuce na laifukan da ya nadama nadama ta kunshi mutum ya rika zargin kansa ya rika damuwa yana takaici shi da Allah ya halicce shi ya yi masa kaza ya masa kaza me yasa zai saba wa Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annadamatu hiya tauba an nadama hiya tauba nadama ita ce tuba in ba nadama akwai matsala an nadamatu alama fata ko an nadamu alama fata wanne yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baki alaihi min umrihi sharadi na biyu kenan da niyyar ba zai kara komawa ga wannan zunubin ba cikin abin da ya saura na rayuwarsa domin nadama ba ta cika sai ka yi niyyar ba za ka sake aikata ba ai ka zargi kanka ne ka yi takaici ka yi yakana akan abin da kai to yanzu ka koma mai amfaninsa bayan kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhan ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha sharadi na uku na tuba karɓaɓɓiya wajen Allah shine tarkul ma'asiya tarkul ma'asiya fi sa'atiha barin zunubi barin sako nan take ba ka ce sai na gama ba ba ka ce sai an jima ba ba ka ce daga wannan ba dai shi kenan a nan take in dai ka san laifi ne to ka bari kawai shi ma zo cikin akhbari me dalilin sa saboda hadisi ya zo game da falalan tuba bawan Allah da ya tuba nan take da aka gaya mai za a iya karɓar tubansa in ya tuba bayan ya kashe mutane ɗari kuma Allah bai karɓi tubansa ba dalilin wannan duk da cewa bai aikata wani aiki na ƙwarai ba bayan tuban bai ma kai garin da aka ce tafi can bai aikin alheri ya mutu amma ya zama an karɓe shi an karɓi tubansa kuma Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya gaya mana kenan falam yashru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa kafewa su dage su kidainawa su dai kidaina aikin da suke yi bayan an gaya musu laifi ne والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون tarku al-ma'siyati fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha shine ma al-akhbar yace wa an yatruka al-ma'siya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha yaradi na hudu mutum ya ambaci Allah ya tuna shi saboda haka Allah ya ce ai a cikin wannan aya da muka ta Ali Imran ko zakarullah na biyar mutum ya warware abin da ke tsakanin shi da masu duk abin da ka sani haƙi ne ka maida mai da shi me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kun san ko wane ne fallasashe bankrupt a cikin al'umma ta sai bai suka ce wanda bai da dinari bai da dirham bai da kudi bai da kama sayar wanda Allah sallallahu alaihi ce ina fallasashe cikin al'umma ta shine wanda zai ranar kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga sadaka ga kaza ga kaza ga kaza amma ya ci mutuncin wancan ya zubar da jinin wancan ya danna wancan ya kwace masa abu ya yi ma wancan kaza ya ma wancan kaza sai a ɗebo ladan shi a basu tunda dole a biya ba kuma hanyar biya sai ta lada idan ya to ladan ya kare ba gan bai gama biyan abin da ke kansa na haƙƙi ba sai a ɗauko zunuban wanda ya cuta a jibga a kan shi kuma a tura cuta a shekenan dole ne mutum ya warware ba da ke tsakanin shi da wasu sa amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah wannan ku ya koma ya gyara tsakanin shi da waɗanda suke bin shi haƙƙi tun da banin a wayi gari a kai ga yinin da babu dinare babu dinami sai dai lada saboda haka sharadi na biyar na karban tuba shine in dai wani abu ne na haƙƙi to ka maida ka yi kasafin wani ka je ka warware ka yi giba da shi ka je ka warware ka yi mashi ƙarya ko ka ba da shaidar ƙarya a kansa ka je ka warware kudin shi na hannunka ka je ka biya shi ka ɓace mai kaza ka je ka maida mashi ka ci mutuncin shi ka je ka roke shi fi maka wannan ne warwarewa wanda wannan sharaɗin ya zo cikin riyadu salihina na al-imam nawawi a matsayin sharaɗi na hudu na tuba sharadi na shida na tuba shine mutum ya yawaita ayyukan alkhairi ya bibi munanan ayyukansa da kyawawa kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wattabi as-sayyi'ata wannan wajibi ne lallai ne mutum yayi domin ya zama ayyukansa na lada sun mi waɗannan munanan sun shafe su sai sharaɗi na bakwai wanda na manta na tuna zan sanar da muka mu tashi don haka abu na farko da ake son mumini ya yi musulmi ya yi a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shine ya yi ƙoƙarin ganin ya tuba abu na biyu zikiri wato azumi azumi azumin nan kala biyu ne akwai azumin da ake kira mutlak akwai azumin da ake kira muqayyad da za a yi a cikin goman farko na watan zulhijja azumi mutlak shine wanda za a iya yi tun daga ranar ɗaya ga watan zulhijja har zuwa takwas ga wata me dalili akan haka saboda akwai waɗanda ke cewa babu dalili na yin azumi a farkon watan zulhijja amma akwai dalilai ma ba dalili ba dalili na farko tunda da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu waɗansu ranaku da ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa wajen Allah fiye da ranakun goma ranaku goma na farkon watan zulhijja azumi baya cikin ayyuka na ƙwarai bal min afdaliha ko ba haka ba bisa wannan mutlakin dalilin za a iya yin azumi dalili na biyu hadisi ya zo wanda malamai suka yi kace na ce kan ingancinsa wanda kuma suka inganta shi suka yi kace na ce akan kan da abin da ya kunsa amma shek muhammad nasiru albani na daga cikin waɗanda suka hassana hadisin suka tabbatar da shi sai dai madalulin hadisin ne aka yi saɓani shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin azumi yana yin azumi yana yin azumi tara watan zulhijja waɗansu malaman sun fassara wannan hadisin da cewa ana nufin ranar tara ga wata ne wato ranar arfa kenan waɗansu kuma sun fassara da cewa kwanaki tara ake nufi na farkon watan zulhijja tun daga ɗaya har takwas sannan kuma tara ya yi arfa ya azumin arfa to amma ko da ba mu matsa akan wannan hadisin na biyu ba hadisin farko dai muttafaqun ala sihhatihi duk an yadda da ingancinsa kuma tunda an ce al'amalu salih ahabbu habbo Allah min hadhihi al-ashara ai ko shakka babu azumi na ciki kuma dama can ana yin azumin litini ana yin azumin alhamis ga wanda ya samu dama saboda haka ana yin azumi mutlaki a waɗannan kwanaki sannan akwai azumi muƙayyar wato keɓantaccen azumi iyakantacce shine azumin ranar arfa hadisi ya zo cikin muslim daga abu qatadat al-ansari radiyallahu anhu ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an sau mai yau arafa an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ranar arfa faƙala yi kafiru sanatar mabiya sai manzan Allah su sama ce yana kankar zunubin da aka yi na shekara ta gabata shekara ɗaya kenan a shaidan ya azumin arfa to zai samu kankarewan zunubin shekarar ta gabata walbaƙiya da kuma shekarar da ake ciki kenan shekara biyu gaba ɗaya shekarar ta gabata da shekarar da ake ciki don cewa yi yukaffiru sanatal mabiya wal bakiya yana kankar zunubin shekarar ta gabata da wadda ake ciki aiko kaga tun da yin azumi a wannan rana na kankara zunubin shekara biyu a wannan ya gara basa ce ai wanda bai yi ba kuma ai ya samu matsala sai dai tambayar ita ce to idan ya zamanto ranar tara ga watan nan ba ranar arfa ba ce a saudi arabia ba ya za a yi za a azumci wannan rana ta tara ga wata ko da yake ba ranar arfa ba ce ga wanda suka tafi aikin haji ko ko ba za a azumta ba wani shiru akwai maganganu guda biyu amma wanda ya fi natsuwa ni a gare ni kuma na fi ganinsa a matsayin dalili mafi ƙarfi shine za a yi azumi ranar tara ga wata ko da takwas ne a saudiya amma wanda yake saudiya shi ba zai yi ba sai ranar tara ga watansa ma'ana ko da zai zama ranar goma ga wata ita ce ranar arfa a can to wanda yake nan takwas ga watan saudiya tara ga watan sa zai yi azumi wannan matsayin ya fi ƙarfi ya fi dalili ko kuma kuna so ku samu dalilan to ku karanta littafi na mai suna tasirin saɓanin ganin wata wajen tantance ranar arfa da layya wanda ma yake so zan iya bashi kyauta amma ba littafin zan bashi ba sai dai in turo mashi ta hanyar intanet zan bashi kyauta don haka aiki na biyu da ake bukatar mutum ya yi shine azumi azumi mutlaki wanda bai da ba iyakance ba tun daga ɗaya har takwas ga wata ran da duk ka samu daga cikin rana kuka yi kuma ka iya jera duka babu laifi don babu dalilin da ya hana bisa umumin wancan hadisin sai kuma azumin arfa da ya kamata mutum ya kokari ya ganimci wannan azumi matukar ba aikin haji ke ba shayiki na uku da ake bukatar mutum ya yi yawaita kabbarbari kabarbaran nan su ma kala biyu akwai mukayyabi akwai mutlaki wato akwai mutlaki wanda yake sakakke ba a yi masa iyaka ba sannan akwai mukayyabi wanda aka iyakance shi mutlaki wanda ba iyakance ba za a iya nemo masdari ne cikin faɗin Allah tabaraka wata'ala li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am a cikin suratul hajj sura ta 22 aya ta 28 kamar yadda muka yi bayani a baya tunda an magana akan wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat kwanaki goma na farkon watan zulhijja su ne ayyamul ma'lumat kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma haka na al-imamu ahmad a cikin musnadinsa ya rawaici asari daga abdullahi dan umar manzan Allah ta ya rawaici hadisi daga manzan Allah sallallahu daga abdullahi dan umar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu waɗansu ranaku da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa wajen Allah sai da ranaku goma na farkon watan zulhijja sai ma aiki sallah suna karshe ce fa aksiru fi hatta halila wa takbira wa tahmida don haka ku yawaita ta tahlili hailala me hailala la ilaha illallah ku yawaita takbir me takbir Allahu akbar ku yawaita ta tahmid me hamid. alhamdulillah ashe a waɗannan ranaku da manzan Allah suna suna ce ayyukan alkhairi sun fi soyuwa wajen Allah fiye da waɗansu ranakun ana so a yawaita ambaton Allah ta hanyar yin hailala da yin takabiri kabarbari da yin hamdala godiya ga Allah ta'ala shine ma'anar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kun ga Allahu akbar Allahu akbar sune kabarbari la ilaha illallah hailala wallahu akbar wallahu akbar kabarbari walillahi alhamdu hamdala kuma wannan tun daga ranar ɗaya da watan zulhijja ya kamata mutum yayi kuma yana daga cikin sunnoni da aka manta da su raya waɗannan bari a cikin waɗannan kwanaki din da yawa ba a yi da yawa ba a yi an dai fi ƙoƙarin yin na daga ranar sallah in an fita idi amma ya kamata a ce tun daga ɗaya ga watan zulhijja a yawaita waɗannan kabarbari kamar yadda na ambata sigogin na da yawa ko ka yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ko kuma ka yi allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ko ka yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu duk wanda ka ya tabbata cikin sunna ba akwai kuma keɓantaccen kabara ko keɓantaccen kabarbayi ko kuma keɓantattun kabarbari su ne waɗanda ake yi daga wayewan garin arfa ranar arfa in an waye garin arfa to tun daga nan ana so mutum ya yawaita waɗannan kabarbari har sai ranar ƙarshe ta kwanakin mina wato ranar sha uku kenan ga watan zulhijja kwana uku bayan sallah wannan shine abin da ya inganci ba wai ranar idi a fara ba tun kafin ranar idi tun ranar arfa shine abin da ya tabbata akwai asar da yawa na sabai da suka tabbatar da haka ya tabbata cewa kamar yadda na gama tun baya abdullahi dan umar da abu raira har cikin kasuwa suke shiga a ranaku goma nan na farko ba wai sai daga ranar arfa ba su je suna bayyanar da waɗannan kabarbari don su tunawa mutane ba cikin jami'a ke ba kowa zai nashi amma sukan faɗi a bayyane domin mutane su ji su tuna cewa ya kamata a yi har kasuwa suke za su yi wannan saboda haka daga cikin ayyukan da ake so mutum ya yi akwai kabarbari da nau'o'in zikiri askaru mabambanta sai abu na hudu da ake son mutum ya yi kokarin yi a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja addu'o'i yawaita addu'o'i musamman ma a ranar arfa domin kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da al Malik ya ruwaito cikin muwaffa mai ishara da hadisin a baya ya ce afdalu du'a'in afdalu du'a du'a yawmi arafa mafifici mafi falalan addu'a ita ce addu'ar da ake rana arfa ba ga ma'ajjaci ba shi yana can yana yi a filin arfa kai kana nan kana yi a zauren in ba ba na zaure ne ko a ɗakin matarka in kana da mata ko a taka turakar ko ma ina ne a ofis ne a wurin kasuwanci ne ko a ina ne kai ta addu'a wannan ranar dama kuma ana sare kana azumi ga falalan azumi ga falalan addu'a Allah ta'ala har alfahari yake wa mala'iku ya ce ku dubi bayina yadda suka taru saboda ni ma'ana idan mala'iku na ganin su ne suka fi kusa da Allah ba sa saba maji to ga bayi sun haɗu gaba ɗaya ba sa nufin komai sai Allah a wannan ranar saboda haka karmi sakaci wajen addu'a dama mu bukata ne a ko da yaushe to ga wata dama ga wata gaba ga fahami na bada manzan Allah kuma shi bada fahamin bani ba ne kawai na gaya mana kuma dama kun sani kawai tunatar da mu dai ne cewa mu ribantu wannan lokaci mu rabauta da shi mu dage mu yi addu'a tun daga fitan alfijir har faduwar rana na wannan yini na arfa mutum ya addu'o'in sa wani na san mata yake nema kawai shi ba abin da yake nema a duniyar sai aure ya je can an kasa shi ya je can an buge shi ya je can an naushe shi to ga arfa zuwa in Allah ya raya ka zuwa wannan rana roki Allah mata ta gari insha Allah za ka dace wata uku din miji take nema duk wanda ya zo kama kama sai ya kauce tana da aljani ne ba ta da aljani oho dai amma gudu yake to tana buƙatar ta yi amfani da wannan dama can tana yi to amma ga wata dama kuma ta musamman bukatu dai gaba ɗaya alkhairan duniya da lahira dama shi musulmi cewa yake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban gaba ɗaya yake hadawa sai abu na biyar da ake so mutum yayi a cikin wannan wato waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja ga wanda ya samu dama hajji da umra wanda za su tafi hajji mafi sun tafi saura yan kaɗan da yan international da ma wanda suke local din za su tashi ba su tashi sun tashi ba musamman kamar kudanci na san port rivers ba su tashi ba kira su tashi cikin daren yau ko kuma sai litinin domin ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk ka yawmi waladatu ummuhu wanda bai aikin hajji don Allah bai kuma yi laifuffukan da aka hana a yi ba bai yi abin da aka ce kada yi ba bai rafa su ba rafa na iya daukan saduwa da mace jima'i yana iya daukan maganganu wanda ba su dace ba wannan yafsuk kuma bai yi fasikanci ba shine duk wani aiki da ya saba wa Allah aikin da ya fita ga da'ar Allah to zai dawo ranar da zai dawo aikin hajjin nan kamar ran da mahaifin shi ta haife shi danda da aka haife shi yana da zunubi to haka zai dawo sabo full sabon mutum gaba daya sai dai kuma ya fara tattalin gaba amma full yake original ba photostat ba ai dama Allah ta'ala ce faman farra fi hinnal hajja fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى بخار ده مسلم ذكر وجه الحديث سنا وانا حديث ابن بخار ده مسلم ده من زان الله صلى الله عليه وسلم اجي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ده حج ده اكي ده يتك قائدوجين ده شريعه تجي با سابا وشريعه با اكي بيت شريعه تجي تو ساكمكون سبا وانا ابو ني فاتي الجنه kuma kun san umara ita ma fa'idarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika bibiyan hajji da umara domin suna wanke zunubi suna kuma suna wanke talauci suna kauda talauci kamar yadda wato zugazigi zigi ke kauda dattin karfi ga wanda suka san makera an zo ana kera ai wannan wutar da ake wurowa zuga zigin ba yana kore datti ba ne sai mai kyan kawai ake bari ba to haka umra da hajji suke kankare zunubai suke kuma tafiyar da talauci kuma dai kun ga a cikin waɗannan kwanaki goma yake kamar da muka ambata zai cewa za a iya yi umra bayan kwanaki goma amma dai in an yi a wannan tsakanin abin ya zama asin da asin nurin ala nurin abu na shida da mu ya kamata ya himma wajen ganin ya yi a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shine sallar idi sallar idi idi sallah babba da akan ce mun san sallar idi tana da matukar muhimmanci har ma malamai sun yi saɓani akan hukuncinta wasu na ganin wajibi wasu na ganin sunna mu'akkada wasu na ganin sunna kawai duk da cewa mun furin jayar da fahimtar malaman da ke ganin wajibcin sallar idi saboda dalilai guda uku ko hudu na farko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni a fitar da mata gaba ɗaya su idi har masu jinin al'ada da matan aure da zaurawa da yan mata har mai jinin al'ada duk su fita game da hadisin umma tsiya nuna wanda ke cikin bukhari muslim mace ko asalinta wa karna fi biyu tukunna ne abinda zai sa a ce ta fita kuma ma ba sallan ma za ta yi ba amma ce a ce dai a fidda ita kun san wannan abin ba zai kasa da wajibi ba tunda mai jihar ada ba ta sallah ba amma kuma an ce a fidda ta tafi ita ma na biyu wata mace ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi ba ta da mayafin da za ta rufe jikinta ta tafi sallar idi manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ta ara in wata na da biyu ta bada aro mata biyu tsabiya ba su cika san aro ba in ma za su yi aro sai dai kayan gwal amma ba dai zani ba abinda zai sa a ce mace ta ari mayafi ta yafa ta tafi wuri wannan abun ba zai kasa da wajibi ba na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muwazabanci sallar idi ya lazamce ta tunda ya fara bai dina ba ya koma ga Allah na hudu idan ranar idi ta dace da ranar juma'a wanda ya je idi ba dole ne tafi juma'a ba an yafe masa ba dole je juma'a ba amma wanda ya je juma'a ya wanda bai je ba ka je idi sannan ka dawo ka tafi juma'a ka fi wanda ya tafi idi ya ƙi zuwa juma'a amma bai zunubi ba na rashin zuwan shi juma'a amma ba matsayinsu ɗaya ba wannan ruksa ce kawai an yafe mai raf'ul haraji ne an ɗauki zunubin kin zuwa ne kawai amma ba daidai yake da wanda ya ji ba za ga yawanci yan uwa matasa sai su kin zuwa wai saboda ya dace su wai sunnan ma ita ce karkaje su ba sani ba sun fahimci karatun a karkace ne sun shiga gada a gicciye sharu suka shiga ba da shanu ba haka karatun yake ba wanda ya je ya fi wanda bai je ba ruksa kawai ne rangwami sauki ne raf'ul haraj kawai ne Ya sa ba a samu wani malami kwara ɗaya ba tido da ya tafi a kan cewa wanda bai tafi ba ya fi daidai ke da wanda ji ba a samu ba a taɓa samu tun a da har yanzu ba a samu to don haka sallar idi a bace muhimmiya kuma wannan ba munasaba ce ta tattaunawa akan hukunce-hukunce sallar idin da abin da ya kamata a yi ba kawai dai yana daga cikin ayyukan da aka san lallai ana yi a cikin waɗannan kwanaki goma domin ya ranar goma ne ake yin idin kashe garin arfa inda ba samu saɓanin ganin wata ba sai abu na bakwai da ya kamata musulmi ya ba da himma wajen ganin yayi matukar yana da iko yanka dabbar layya a cikin waɗannan kwanaki goma ake domin ranar goma ɗin ranar sallah rana ake fara yanka dabbar layya malamai sun yi maganganu biyu ko uku game da hukuncin layya amma magana tafi ƙarfi ita ce layya wajibi ne dole ne akan wanda duki da iko idan mutum yana da ikon yanka dabbar layya sai bai yi ba to ya yi laifi domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk yake da hari yake da wadata amma sai bai yi layya ba to kar ma ya je filin idi ya sallah inda ya san ba zai layya ba to kada ma ya bata lokaci domin to me zai je yi me zai je ya yi ga wani abu wajibi ginshiki muhimmi yaƙi kar ma to ba sai ya je ma can da ma haka ya zaba to ya zaman shi mana irin kawai kamar a ce tahdidi ne tunda da haka ne to shikenan kama ba wancan mana ba bukata ai kuma a cikin yankin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane gida kowane iyali wajibi ne su yi layya saboda haka layya wajibi ne duk da cewa dan sama da mustafa akan sunna wasu ma suka ce mustahabi amma magana mafi karfi ita ce wajibi ne dabban layya a yanka in ana da iko kuma kai ne mai ikon aka ce ka yanka ba wani naka ba kar ka ce kana da nama kana da kudin sayan layya sai ka ce bari in siya mu babana tun da shi bai zai iya yi ba ni bari in haku da shi ya yi ka kuskure shi Allah bai kallafa masa ba don bayi da shi kai kake da shi to me yasa ba kai ba kamar aikin hajji ne kai baka tafi aikin hajji ba sai ka ce bari ka ba baban ka je ka kyauta Allah maka albarka amma ka kuskure domin kai ne aka tsora ma ba shi ba tunda shi bai da iko walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila shi bai da istita'a wa hajjul bait liman istata'a ilayhi sabila a cikin hadisi to shi bai da istita'a hadisi ya ce man kanat lahu sa'a wa lam yudhi fala ya musallana wanda duk yake da dama da hali da yalwanye laye sai ki to kada ya zo filin idin kai aka gaya ma kai da kake da hali shi wancan mahaifin naka ko mahaifiyarka ko wanka ko kaninka shi bai da halin to shi ba wannan maganan gare shi ba don haka kai ne in kana da wadata za ka yi to sai dai wadatar musubi ne akwai wanda yake ganin sai na dubu ɗari ne zai layya bayan kuma akwai akwai a yar dubu goma ko takwas ta isa layya me za ba za ka so kai ba akwai bunsuru ɗan dubu goma dubu takwas ko ma bakwai ɗari biyar ya isa layya me za ba za ka yi ba sai ka ce sai ka je ka samu rago irin na lagos ko abuja ɗan dubu hamsin da biyar ko ɗan dubu saba'in ai ba sa ka ba in dai ya kai yanayin da za a iya yin laye da shi bisa yadda shari'a ta ce fabiya wa nemat kuma ko baka da aure laye na kanka in kana da wadata ba sharaɗi ne na yin laye ba aure karka ce ban da mata in ka ga dama an kai layen karka ci komai a ciki ka ɗauka ka bada sadaka wa ce karka yi matar da za ta soya maka in ko mahaifiyarka za ta taimaka maka ta share ma hawaye sai ka kai mata sai ta gyara maka a karamin kallon kina ma kana da wata kanwa ta kusa yin aure kila watan sallan ne ma aurenta sai ka ce to taimaka ki ma aikin karshe ko kuma ka tuba riga mana ka soya abinka wai me matsala me matsala ni din nan na sha soya abin da ya kai raguna biyu da hannuna ba taimakon kowa in soya na da aure na da komai ita ce ta kwanta ke bacci ne yin aikin wanda Allah suna suna ba yana taimaka a yalin shagida ba amma ku ba kwayi kun bar yan boko su yi ta yan boko ne to na boko shi ke min sunna kai baka sani ba ko kuma ustazu ka yi min sunna domin ka ce kai sai dai ka zo kai mawzuri a gida ka ce hanzu ba a gama ba kuma kai ka ki taimaka yaro na ko ma ki taimaka ko ka dauke shi ma ku fito da ka lallashe shi sai dai masifa cewa amma ka tuwan dare hannu a fura sai amma wata rana don haka layya na daga cikin ayyuka masu daraja da ya kamata musulmi ya kokari ya yi a cikin wannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja Allah ya samu dace to sai gaba ta ƙarshe gaba ta hudu kenan darussan tarbiyya da zamu koya a cikin goman farko na watan zulhijja darasi na daya za mu fahimci cewa ayyuka kyawawa sun fi soyuwa wajen Allah a cikin waɗannan kwanaki ɗin wanda hakan zai sa musulmi ya himmatu ya ba da lokacinsa ya ba da ƙarfinsa da tunaninsa wajen ganin ya rabauta da waɗannan kwanaki ɗin an tarbiyyantar da shi zuwa ga muhimmancin waɗannan kwanaki domin ya ƙoƙari ya himmatu wajen rabauta gare su tarbiyya ta biyu da mutum zai iya samu ta ƙunshi fahimtar cewa duk aikin da za ka yi wa Allah to Allah baya so in ba na kwarai bane domin kun da hadisin cewa yi al'amalu salih ahabbu ila Allah yana inda aikin da za zaka yi in dai ba a salihu ne? to akwai matsala yana za mu ga qur'ani ce mana yake innal ladina amanu wa amilus salihati kullu haka yake cewa wa amilus salihati wa amilus salihati idan aiki ba na kwarai ne? to akwai matsala aiki na kwarai al'amalu salih kuwa bai zama al'amalu salih sai ya cika rukunai guda uku da sharuɗa guda biyu rukunai uku sharuɗa biyu rukunin farko a yi ana mai cike da son Allah a aikata aikin ana mai cike da son Allah rukuni na biyu a yi aikin nan ana mai tsoron azabar Allah rukuni na uku ai aikin nan ana mai kauna da kwaɗayin rahamar Allah sai waɗannan ukun sun samu sannan aiki za a ce mashi aiki na kwarai a ɓangaren rukuni domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah kuma Allah ta'ala ce kul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آية فرقو كم بقرة آية تبي كم آل عمران آية المهنة فنا الله تعالى يأتي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون kamar yadda ya zo cikin suratu sajda ya da'una mu haufan tsoron azaba haufan min iqabihi wa tama'an fi rahmatihi dole sai an samu ina rukunan uku sharuɗa biyu sai sun samu sannan aikin Allah zai ba da lada kansa ya zama a yi don Allah ikhlasi ba don yabo ba ba don a burge ba ba don a faɗi ba وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ترى النبي الكوي ده من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وجن أيكة ونن أيكي in ba a samu wannan ba aikin ba al'amal salihu bane to waɗannan kwanaki goma da bayanan da aka faɗi game da su a cikin Ƙur'ain da sunna na tarbiyyantar da mu zuwa ga muhimmancin dagewa wajen ganin mun taƙaitu ne akan ayyuka na ƙwarai don aikin da ba na ƙwarai ba ka bukata aikata shi tarbiyya ta uku shiryarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa a gare mu ga muhimmancin munasabobi da nau'antuwansu cewa kowace munasaba akwai abin da ya kamata a ce a rata da shi kun juma'a ana raya ta da wanka ana raya ta da sallah ana raya ta da azkaru da ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin azumi ana raya shi da karatun qur'ani ana raya shi da salatin annabi sallallahu alaihi da yawan zikiri ana raya shi da yin azumi a daina cin abinci da shan abin sha tun daga fita azumi har faduwar rana tare da saduwa da iyali duk a daina daga fita azumi zuwa faduwar rana lokuta na salloli biyar lokacin sallah azhar a raya da sallah azhar a yi nafila lokacin la'asar haka dai kowane lokaci da munasabarsa to wannan lokaci na goman farko na watan zulhijja na nuna mana mahimmancin amfani da munasabobi cewa kowace munasaba akwai abin da take banta da shi ai kun ga cikin azumin ramadana kwanakinsa ai ba maganar bari ba kwani ashe kun ga waccan munasabar daban wannan munasabar daban goma ƙarshen na ramadan da ake itikafi kun ga munasabar kenan to waɗannan hadisai da aka karanto mana da ayoyi suna nuna mana muhimmancin amfana da munasabobi da kuma nau'antuwan munasabobin kuma kowace munasaba akwai irin abin da ya kamata a yi mata wannan tarbiyya ce tarbiyya ta hudu muhimmancin dorewar alaka a tsakanin ba da mahalicinsa an gama ramadan aka shiga shawwal don kai alaka ta yanke aka take su ta shawwal an shiga zulkida aka ce ga azumin alhamis da litinina ga azumin ka yi yau ka sha gobe an shiga zulhijja ga nan wayan abubuwan da za su ci gaba da alakanta ka da Allah ga sunan guda bakwai mun kawo kana fita tu zulhijja ka shiga al-muharram kana nan da azumin tasuwa da ashura to haka dai za ga alaƙoƙi ana ta alaƙanta ka kai bawa kar ka rabu da Allah wannan daga cikin tarbiyyar da za mu samu a cikin wannan darasi tarbiyya ta biyar shimuli ganewa ta ibada ma'anar ibada domin kun ga dukkan abubuwan da aka ambata cikin waɗannan kwanaki goma da muka ce a yi akwai abubuwan da suke da baki ake yi an batu na harshe akwai abubuwan da suke ayyuka ne kenan kaga ibada kamar shekul islam ibn taymiya fasara ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali az-zahira wal batina ko magana ko aiki ko a boye ko a bayyane duk indi an cika ka'idodin shari'a kuma da sunan ibada ne kuma sun cika rukunan nan da waɗannan sharuɗa da muka ambata sunansa ibada saboda haka ashe ibada tana da faɗi tarbiyya ta shida buɗe ƙofofin rige-rige wa fari'u ila magfiratin wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna fi zalika falyamal al'amiluna abinda ake so kowa ya dage wannan falala da aka gaya mana da alkhairai na nuna mana muhimmancin rige-rige sai darasi na bakwai na ƙarshe muhimmancin raya sunnoni mabambanta ga waccan sunnan ga waccan ga wannan kai ga wannan kai ta yadda zai zama ba za a samu sa'ama da malal ba ba kosa ba gajiya ba gundura kai wancan kai wannan ta nau'o'i daban-daban kuma kowace sunna so ake karata gurgurdan ikonka waɗannan yan uwa su ne manya-manyan darussa ko ko manya-manyan darussan tarbiyya guda bakwai da aka iya samu a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja kamar yadda ambata mana yau bakwai bakwai ne falala bakwai keɓance keɓance bakwai ayyuka bakwai darussan tarbiyya guda bakwai mai ina ganin ya kamata in dakata anan insha Allah saboda na yi awa ɗaya da minti ashirin da tara yanzu da fara magana ina roƙon Allah ta wata ta'ala ya mana muwafaka Allah ya mana gam da katar da dacewa wajen aikata waɗannan ayyuka na ƙwarai na alkhairi domin mu dace da waɗannan nauyi na falala da darajoji da yawan lada da aka ambata mana a cikin wannan darasi din kuma ina godiya ta musamman ga su jami'an wannan masallaci musamman limamin wanda shi ya ta kai kawo da sauran yan uwa da ladan wajen ganin dai cewa wannan muhadara in ta tabbata Allah ta'ala ya karba mana baki da ya ba mu ladan da ke ciki kuma ya haɗa mu da alkhairai masu yawan gaske na nan da kuma na surare ne wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh